جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وأصلي وأسلم على القائل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله أنه لأخذه بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يكن وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم برامج ثلاثة معاشر الأحداث الكيد والمكر توأمان وما من سيد من سادات الدنيا إلا وكان له أعداء لذلك فصل الله سبحانه وتعالى في ذلك وقال عز من قائل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا هناك برامج ثلاثة التي كانت صادرة من قبل اليهود أولاها تحطيم الدنيا عموما والإسلام خصوصا ثانيتها تقسيم العلم كما كنا نشاهد ذلك في برنو وما جاورها البرمجة الثالثة اعتقاد الكبير والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالعلم لأن أولى آية أو سورة نزلت في القرآن كانت تقض على العلم يقول سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ولكن اليهود وأعداء الإسلام لا يحبون منا أن نتعلم الدين صحيحا كما أنزله الله تبارك وتعالى البرامج الثاني هو تحطيم الاقتصاد إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرضنا على طلب الحلال ويحذرنا من طلب الحرام ولكن هؤلاء الناس لا يحبون منا أن نكتفي بحلالنا وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله عز وجل اللهم اكفني بحلالك من حرامك وأجنني بفضلك عمن سواك الأمر الثالث البرنامج الثالث هو احتقار كبير كما نشاهد اليوم هذا يطلق لسانه سبا على العلماء وذاك يطلق لسانه سبا على الرؤساء وفي الحديث يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا أيها المستمعون الكرام أن ما نشاهده اليوم كان مخطوطا ومخططا من قبل الغرب لأن الحوادث تؤيد ذلك وهناك رئيس الجنود سابقا كان ذكر يوما أن هذه الكوارث كانت تأخذ ثلاثة أنماط النمط الأول كان هناك فرقة التي تزعم أنها فرقة دينية كان هناك من ينتسبون إليها يؤيدون هذه التفجيرات النمط الثاني هناك سياسيون الذين يؤيدون هذه الكوارث والنمط الثالث هناك من كانوا يتسمون ببوكو حرام إذا لابد أن نعلم أن في كل قرية أكابر مجرميها كما يقول الله سبحانه وتعالى لذلك قلت لكم بأن المكر والكيد توأمان يقول الله سبحانه وتعالى في حق عيسى عليه الصلاة والسلام ومكروا ومكر الله والله خير المكرين وقال في حق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وقال أيضا في حق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ويقول أيضا عز من قائل أفعمل الذين مكروا السيئات أن يكفف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون وقال في حق صالح عليه الصلاة والسلام ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وقال في حق نوح عليه الصلاة والسلام ومكروا مكرا كبارا إذا لابد أن نعلم أيها المستمعون الكرام أن الكيد والمكر توأمان وما من سيد من سادات الدنيا سواء كان سيدا دينيا أو كان سيدا دنيويا إلا وكان له أعداء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 أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون وفي حق نوح عليه الصلاة والسلام من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وبين الله سبحانه وتعالى أنه محطم كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إذا معاشر الأحباب إنما نشاهده اليوم من الكوارث والبلايا كان قديما قد خطته زهاء مئة سنة ولكن عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل ولكن الغرض الثاني لهذا التخطيط كما ذكرت لكم ثلاثة أمور أن يحقر الصغير الكبير وألا يرحم الكبير الصغير وأن يحطم بعضنا اقتصاد بعض وأن يحطم بعضنا علوم بعض كما نشاهده اليوم لذلك لا ينبغي ولا يجدي ولا يجدر بنا إلا أن نسلم الأمر إلى الله تبارك وتعالى أما الثورة والمظاهرة فقد منعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل من ظاهر أو كان عاند فإنه بريء من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سبحانه وتعالى هو منزل البلاء ولا يكشف البلاء إلا الله سبحانه وتعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذا لابد أن نعلم أن ما نشاهده كان بأمر من الله تبارك وتعالى الذي هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصفون إذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم إنا نجألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا بكيد فرد كيده في نحره اللهم احصرهم عددا اقتلهم بددا لا تبق منهم أحدا اللهم من كادنا فكيد اللهم من كادنا فكد اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا عباد الله استغفروا الله ثم توبوا إليه البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤى يوم شاتر جوات جماد الأولى ألف دقريه دود أربعين دقو وشتي دي عشرين دقو جواتا ديسمبر شكرة تدبو بيود عشرين دقائق a wannan masallaci na jami'a abi obai da sabnir jarrah wanda ke kan titin bypass a azzikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya a jandu guda uku ya ku yan uwa musulmi satin da ya wuce na yi khutba nake cewa zaren ya ɓaci saboda al'umma mun shiga ɗimuwa mun rikirkice waninmu ya yi tsayuwa irin na gwamin jaki shi bai ce ya yadda da Allah ba kuma bai ce bai yadda da Allah ba wani bai ce shi musulmi ba ne kuma shi bai ce ya yi rijja ba wani kuma bai amsa ba wani kuma bai saki ba amma kuma duk da haka akwai mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ba su taɓa fidda tsammani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar wannan al'amari haka ba ina so mu sani da kirki da kaidi wato ɗan juma ne da ɗan jummai ‘yan biyu ne kamar yadda malamai suke mana bayani wannan wani abu ne wanda yake kitsatse an shirya shi don mutumin da yake bibiyan siyasa ta duniya zai fahimci irin waɗannan al'amura saboda ajanda ta farko akwai ɓangaren da ake so a hana wa samun ilimi kamar yadda muke gani a borno borno misali kaga boko haram sun rugurguza makarantu sama da dubu biyar sun lalata gidajen al'umma sama da miliyan ɗaya sannan ofisoshi wanda suka lalata sama da ɗari biyu ba wani abu ba ne ake nufi da wannan domin a zafushe wani yanki daga ƙaruwa don da ilimi da dukiya mutane suke mulkin duniya matuƙar babu ilimi matuƙar babu dukiya babu yadda za a yi ka jagoranci mutane sannan ajanda ta biyu wato an ragargaji ainihin tattalin arzikin wani bangare saboda abu ne wanda yake an riga an shirya shi an duba akwai yankin da yake ba shi da tattalin arziki sama da abubuwa guda biyu kiwo da noma kiwon nan idan noman nan idan an yi abin da ya shafi kowa da kuma ainihin kaikayi shine za a ibo a zo a baiwa dabbobi kaga ka yi kiwo ka ci tudu guda biyu ka sai da amfanin gona sannan kuma ka zo kana kiwo to bari a hana a ragargaza a jefa mutane cikin tsananin ƙuƙumin bala'in talauci Da haka in mutane suka shiga damuwa za su yi bore za su rikirkice domin ba kowa ne Allah subhanahu Ta'ala yake jarraba shi haƙura da jarrabawansa ba abu na uku daga cikin ajandu shine ya zanto na ƙasa bai ganin mutuncin na sama wanda duk al'ummar da suka kasance a irin wannan yanayi ya zanto karami ba zai mutunta babba ba misali yaro ya ce zai zagi sarki ko kuma a'a mabiyi ya ce zai la'anci malaminsa to wane ne ya rage wanda yake zai faɗa aji babu sauran wanda ya rage don haka al'umma in suka kasance haka babu mafaɗi sai dai a koma a saya fitan juna ana cin juna wannan shi ne halin da muka tunkara a yau a yanzu wanda in ba mu samu taimakon Allah ba subhanahu wata'ala al'amarin ya da malmale kuma kullum daɗa wa yake in ka kalli baya ka duba ba wai maganan jam'iyya ake ba saboda mutanen nan da suke tashin tashina ba wanda za a kare a ce da kai ɗan APC ne ko ɗan PDP duk wanda ta faɗa ma 'yan ajali ya sauka za a bindige sa amma kar ku manta akwai chief of staff former wanda ya taɓa bayanin cewa wannan tashin tashina wato yanki ne guda uku ɓangarori ne guda uku akwai asalin yan boko haram waɗanda yake su suna nan akwai wasu daga cikin 'yan siyasa wanda suke tallafa ma waɗannan abubuwa sannan akwai wata ƙungiyar addini wanda su ma suna da jama'a su da suke tallafa ma shi ba musulmi bane a lokacinsa amma yi wannan bayani da yawan muna manta irin waɗannan abubuwa ka koma sudan ka ga irin abubuwan da yake faruwa sudan ta kudu su ne suke da arzikin mai sudan ta arewa ba su da arzikin mai kamar yadda mu halin da muke ciki a yau amerika ta yi kutun kutun Umar al-Bashir da yake kan shugabanci aka nemi cewa ya tsaya in bai yadda an raba wannan ƙasa ba za a wulaƙanta shi za a ci mutuncinsa za a yi masa kaza ya ƙi yadda suka kunno kai suka kunno wuta bayan an yi bore an yi zanga-zanga aka sauke sa aka datsa sudan gida biyu har yanzu sudan ba su zauna lafiya ba to ya kamata mutane mu san waɗannan abubuwa a 2011 shekara ta 2011 akwai wani research wanda aka gudanar bincike wanda sojojin saman Amurka suka gabatar ana kiran shi USAF United States Air Force waɗannan sojojin guda sojojin sama su suka gabatar da wannan bincike subject title ɗin ainihin binciken shine Nigeria as a failed state wato Nigeria ta kama hanyar rugurgujewa ko kuma watsattsiyar ƙasa daga 2011 zuwa 2030 duka waɗannan abubuwa an riga an yi firamin, an shirya shi a lokacin da suka yi wannan bincike wato lokacin boko haram sun ɗauki makami don 20 abin 2009 boko haram suka fara tsaniya aka yi wannan ɗin har suka buga littafi kundi mai zaune da kansa sannan karku manta lokacin da za a tunkari zaɓe 2015 ana ta ihu Najeriya za ta dare za ta yi kaza to malam idan babu abin nan idan babu kira menene zai shiga idan babu rami menene nace mani gafara ga rami na waɗannan abubuwa ne waɗanda yake ya kamata mu sani an riga an kitsa an shirya ya za a yi da waɗannan abubuwa an samu ana ta haƙo ana ta kallo ana ta kallo a ga wata dama ce za a samu a aiwatar da waɗannan abubuwa amma abu ya gagara don haka idan kana tunanin cewa eh ai ya kamata ai kaza ya kamata ai kaza idan tsarin system din bai canza ba babu yadda za a yi al'umma samu sassauci menene nake nake da tsarin system kowa ya zama mai gaskiya yanzu misali a cikin musulmi a yau yar Kano aka samu da hijabi wai ta fita ta ji ta yi contesting a beauty contest sarauniyar kyau shin wannan al'amari ba wai Kano kaɗai ba duk wani musulmi ya kamata ya dinga rusa kuka yana ihu lalacewan mu yanzu hatta kai a ce a cikin tsakan musulunci wai a samu yarinya ta fita kuma wai da hijabinta aka kamba ma aka ce wai isa ta sarauniyar kyau sannan mu ɗauki wannan al'amari wani abu ne mai sauƙi babu bane mai sauƙi sannan a katsina dan ina son gaya muku in ba mu zama nagari ba babu yadda za a mu samu hutu akwai yaron da wasu mutane suka kira sa suka ce muna so mu ɗauki ubanka uban nasa irin waɗanda suka yarda da irin tsubbace-tsubbacen nan ne da wasu abubuwa yaron sai yake ce da su gidanmu ba zai shigo ba sai suka ce mun sani amma muna so ka ba haɗin kai za mu baka naira dubu ɗari biyu idan ka yarda ka bamu haɗin kai muka kama mahaifinka sai ce ya za a yi suka ce to yanzu ga dubu ashirin shigar ciniki don ka gane da gaske muke yi abinda muke so ga wasu kunshin kulumboto ka je ka jefa a bayan gidanku in ka jefa za mu halarci gidan kuma Allah ya da za mu zo mu ɗauki babanka yaron mahaifinsa kuma ya yi haka ɗin aka ba shi abubuwan ya jefa Allah kuma ya yarda suka zo suka ɗauki ubansa bayan sun ɗauke sa sai ya je ya ce mai yayan da Allah ka bani kuɗi ne ina so yi kasuwanci yayan ya ce masa a wace irin magana kake wannan a kama baba muna ta fafutuka yadda za a yi a kwaso sa yanzu ka ce ba kuɗi ka kasuwanci sai ce to in ka ga dama ka bani in ma ba ka ga dama ba ka rike matsalar ka ne ni ma na kusa samun kuɗi kwana kwanan nan sai yayan ya alamta wannan magana sai reporting ana ta gutsuri tsoma ai kaza da kaza da kaza da aka kama shi aka fara bincikensa sai ce eh ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi to abin da nake so in ce in yaro zai yadda ya sallama ubarsa wani irin rayuwa wata irin rayuwa ce wannan jama'a a nan zaria kwana hudu da suka wuce an kama wasu wai jummai da hajara da lawisa da maryam da wani mutum wai shi muslim salih dukkanin su gaba daya masu kallon alƙibla da hijaban waɗannan mata suna taimaka ma waɗannan yan bindigan daji da jikinsu suna kai musu kayayyaki na masarufi suna kai musu kayayyakin da suke bukata wanda za a ainihin yaƙi al'umma sannan suna ba su labarin wane ne mai shi wane ne mara shi in al'umma ta ci gaba a haka jama'a kuna da tunanin yaya za a yi don haka ina so in ja hankalinmu wannan wani abu ne akwai littafi protocol wanda shekaru kusan goma a nan masallaci mun karanta ta duk irin waɗannan tsare-tsare da kake gani hatta ACM, littafin yanzu ya shekara kusan ɗari da biyar yahudawa suka zauna a lokacin da littafin ya fita daloli suka dinga siyan littafin nan ta hanyar mata littafin ya fita ana yana fita aka dinga tarjama shi duk inda suka san za su samu littafin sun ba da makudan kuɗi saboda su yi retrieving su dawo da littafin kada wani sirri na su ya fita duk waɗannan abubuwa ATM da kake gani sun yi bayani za mu taƙaita mu'amala da kuɗi sai dai a koma kawai kai mai kuɗi ne amma ka san kana da kuɗi amma ba za ka ɗauke su ba hatta titin dogo da kake gani duka waɗannan abubuwa sun yi bayanin su a ciki daga cikin abin da suke faɗa mu mun yadda gurɓatattu ne mu lalatattu ne kuma sai mun tabbata cewa duniya sun gurɓace sun lalace gaba ɗaya don haka ya kamata ku sani cewa abubuwa ne guda uku ilimi sannan tattalin arziki sannan na ƙasa ya raina na sama in ka koma baya ka duba yadda abubuwa suke faruwa wani abu in ka ce ba a yi daidai ba wani abu za ka ce an yi daidai misali lokacin obasanjo Najeriya ta samu abin nan 27 trillion daga crude oil ina suka shiga lokacin kwasau Najeriya ta samu 350 billion daga crude oil ina suka shiga wato lokacin da ainihin a ba ta yara suke nan kwaso ya zo ya hau an samu 350 biliyan ina suka shiga duka waɗannan abubuwa ne waɗanda yake za a koma a tambaya a lokacin jonathan daga crude oil according to vanguard nigeria ta samu 51 trillion abinda aka samu kenan ina suka shiga ina aka kai su ya aka yi ina nepa ina nitel ina nipos ina abin nan nigerian airways ina nigerian shipping company ina su a jawo kuta duka waɗannan abubuwa an siyar yan ƙasa ba su ta gomashin waɗannan abubuwa ba da aka siyar ɗin ina kuɗin suke da haka idan musiba ta sako ba so ne in ce maka gwamnatin nan tana da kurakurai na sha faɗa kuma zan faɗa nan gaba insha Allah suna da kurakurai masu tsananin yawa amma abin da nake so ku fahimta kar a yarda abin da ya faru a Lagos ya kamata ya zama mana aya an zo yadda nake inyamurai suka shigo sahun yarbawa aka haɗu aka ragargaji Lagos aka musu kasa-kasa da dukiya babu wani inyamuri da ya asarar wani al'amari to mu in muka ba da dama da sunan zanga-zanga da sunan bore da sunan kaza Allah subhanahu Ta'ala shi ke saukar da lalura kuma shi ke yayi ta idan muka yadda da wannan mu koma ga Allah babu yadda za a yi ƙasa ta zauna lafiya bayan a cikinmu akwai barhurbi akwai mutumin da ya kira ni babu ne ya ce malam ka bani fatawa ina tsaka mai wahala mutanen nan da suke aikin nan mun san su sun san mu amma ba za mu iya faɗa ba saboda in ka faɗa za ka bakunci lahira ɗan sandan da za ka kai ma rahoto you are not secure ba ka da security a da dan shi ma yana iya zuwa ya ce wani wani ba masoyinka bane shi yazo ya ce mana kaza da kaza da kaza haka al'amarin yake gudana sannan kuma din in ka dan samu shi, Allah ya dan maka sutura shikenan wani na nan shi zai kira ya zai ce ai malam miska kaji kaza kaza ya yi kaza sai a zuwa ce an kama shi to menene za a yi da ya wuce addu'a dan haka sai mu yi addu'a Allah subhanahu wataala ya ce wa min sharri asidin daga sharrin wani mai hasada saboda kama baka san shi ba bai ce wa min sharril hasidi ba bai kawo da alzalamu ba saboda mai hasadin naka wani zubin a gindin ka yake shi zai dinga maka makirki ya shirya maka fitina da gunzugulu da dafisa amma da karfin addu'a Allah zai bayyana maka shi saboda sau da yawa akwai musulmin da an zo an ce maka ai yayi kaza yayi kaza sai jinin ka ya hau saboda kana tunani in duk za a juya maka baya wani bai kamata ya shiga cikin wanda za su juya maka baya ba amma saboda ƙarfin addu'a da komawa ga Allah sai ka samu taimakon Allah don haka mu yi haƙuri an faɗa cikin yanayi na jarrabawa kuma gwamnati ta gaza gwamnati ta gaza yadda ake karkashe mutane al'amari dole ne gaba kaɗan za mu ɗauki wasiyar da masari ya yi masari menene ya ce ku je ku bincika wata biyu akwai wasiya da yamma al'umma nan gaba kaɗan dole sai mun ɗauka mun ɗauki wannan abin nan wasiya saboda mutanen kaduna gaba ɗaya sun fi sojojin najeriya yawa gaba ɗaya A ashe kenan kaga soja ba zai iya ba dole sai an taimaka musu da abin da suka san shi mu ma muka san sa Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya yi mana wannan bala'i da ya sauka ya Allah duk mutumin da yake da hannu Allah karka bashi ya zauna lafiya wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da yake taimakon mutanen nan da ƙarfinsa ko mulkinsa ko kuɗinsa ko lokacinsa ko shawararsa ya Allah ka saukan masa da bala'in da ba wanda zai yi masa in ba kai ba ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum